baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a eh, <clears throat> yau sha biyu ga watan shawwal shekara na dubu daya da dari hudu da talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai shekara na dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukarare cikin garin lafiyan jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirinmu na mako-mako mana ƙara jaddada godiyanmu ma Allah maɗaukin sarki da ya raya mu muka kammala azumin watan ramadan muka kuma samu dama na yin tafsirin alkur'ani mai girma wadda shi ma muka saba yi a wannan masallaci allah madaukakin sarki ya ba mu ladan duk waɗannan ayyuka da muka yi to ga shi za mu ɗora daga inda muka tsaya a tafsirinmu na ramadan kamar da mun sha faɗa cewa da izinin Allah a wannan masallaci tafsiri baya yankewa muna yi kowace juma'a matuƙar mun samu dama haka ɗan sannan daga inda muka tsaya muke ɗorawa a tafsirinmu na ramadan bayan ramadan mu sake ɗorawa daga inda muka tsaya a tafsirin ramadan ɗin to a cikin tafsirinmu na ramadan mun tsaya a aya na ɗari da tamanin da bakwai a cikin wannan sura mai alfarma sura mai albarka suratul baqara don haka yanzu za mu ɗaura kenan daga aya ta ɗari da tamanin da takwas a wannan sura da fatan allah madaukakin sarki ya mana jagora tsarin da muke bi na tafsirin dai shine yadda za mu ci gaba da bi ba mu bukatar mu maimaita domin duk mai zuwa da mai sauraro ya san tsarin da muke tafiya a kai sai dai kawai mu kara nanata abu guda da muka saba nanatawa cewa duk lokacin da muka ga bukata na faɗaɗa wata mas'ala wacce take ta shafi rayuwar mutane to mukan yi wannan dan sannan kowa ba zurfafawa a abubuwan da suke na ilimi ne zalla wanda sai ɗalibin ilimi ne kawai zai fahimta ko zai iya amfana da shi Da haka za mu ɗora daga inda muka tsaya a bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون نعم الله مدوكين سركي أنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم kada ku ci dukiyoyinku bainakum a tsakaninku bilbatili ta hanyar da take ba ta gaskiya ba wa biha ilal hukam kada ku miƙa dukiyoyin nan naku zuwa ga mahukunta litakulu fariqan min amwalin nas domin ku ci wani sashe na dukiyoyin mutane bil ismi da sabo wa antum ta'lamun alhali kuna da masaniyar cewa haka din laifi ne sabo ne a kuskure ne wannan ayar malamai suna tattaunawa dangane da alakatta da ayoyin da suka gabace ta ayoyin da suka gabace ta ayoyin da suke magana akan azumi na wato ainihin wata na ramadan kuma mun sani azumi yana nufin kamewa ne daga barin ci da sha da saduwa waɗannan sha'awoyi ne guda uku wadda suke da tasiri sosai a rayuwar ɗan adam don haka aka umarce shi da ya kiyaye waɗannan sha'awoyi guda uku ɗan aka yi masa saitinsu ta hanyar yin azumi sai waɗansu malamai suke cewa wannan aya ɗin ciko ne na bayani akan wata sha'awar da ita ma tana da zurfi a cikin ɗan adam kamar yadda waɗancan sha'awai guda uku ɗin suke shine son dukiya son dukiya abu ne wanda yake cikin fitra na ɗan adam kamar yadda yake son ci yake son sha yake son saduwa aure Allah madaukin sarki ya faɗa mana wannan a wurare da dama a alkur'ani mai girma misali Allah ya sarki yana cewa dangane da mutum wa innahu li hubbil khairi la shadid lallai mutum mai tsananin son alheri ne alheri anan malamai sun fassara shi cewa shine almal mutum mai tsananin son dukiya ne hakanan wannan alkhairin mun gan shi a baya yayin da muka yi tafsirin ayar wasiya كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ce الخير أنا ينا نفهم دوكيا تو المهم wannan waje guda kenan wa innahu li hubbil khairi la shadid lalle mutum yana da tsananin san dukiya to wannan so na dukiya da ke gariza ce ta ɗan adam sha'awa ce a jikin ɗan adam ita ma tana bukatan a saisaita ta in ba haka ba dan adam zai wuce gona da iri shi yasa sai Allah ya cike magana dangane da abubuwa na sha'awa da ya dace mutum ya kame sai ya magana akan wannan sha'awar ta hudu ita ce sha'awar dukiya wannan shi ne da na faɗa mana yayin da muka fara fassara ayar uhilla lakum siyam na ce jumhurin malamai suna ganin ayar ƙarshe kenan da ta magana akan azumi na watan ramadan sai na ce waɗansu malamai suna ganin cewa ayar ƙarshe ita ce wannan wala ta akulo ɗin ko ne akan magana dangane da azumi na faɗa mana cewa a sheikh muhammad atiyya salim abin da ya faɗa kenan cewa yusuf ali mai translation da commentary na alkur'ani na turanci shi ma abin da yake tafiya a kai kenan suna cewa wannan cikon bayani ne ko da shi aka rufe bayani akan azumin watan ramadan saboda haka in ka tashi magana akan ayoyin da suka yi magana akan azumin watan ramadan za ka sa wannan shine karshe da dama kuma daga cikin malamai suna ganin ba karshe bane amma dai akwai alaka aya ce mai cin gashin kanta da aka ɗora ta akan bayanin azumi saboda wannan alaƙa ɗin to mai ce alaƙa ɗin alaƙar ita ce duka waɗancan sha'awai ne ake buƙatan a yi musu saiti wannan ma haka yake yana buƙatan a yi masa saiti waɗancan ba su fi wannan haɗari ba al'imam muhammad abdullah daraz a cikin annaba ul'azim yake cewa munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabace ta shine cewa yayin da Allah madaukakin sarki ya bayani akan azumi kamewa na wucin gadi daga abin da yake halal sai ya ce gaba a wannan aya ɗin da bayani akan kamewa na dindindin dangane da abin da yake haramun ci da sha da saduwa da aka hana mu a azumi da rana ai halalun ne ga mutum yayi da iyalansa ko saduwa kuma ci da sha halalun ne to kun ga hani ne na wucin gadi na ɗan wani lokaci wata ɗaya kawai wannan kuwa kamewa ne daga ci wanda yake haramun kuma na dindindin shi ba shi da lokaci wanda inda za ku tuna mun faɗa muku cewa maksudin samu mai azumi har na wata ɗaya shine musaba kamewa daga abin da yake halalun domin ya taimaka mana wajen kamewa daga abin da yake haramun idan ka iya kame daga abin da yake halal to ya dace a ce abin da yake haram za ka fi iya kamewa daga barinsa to shine sai Allah ya ciko da wannan eh kun yi azumi na wata ɗaya kun kame daga ci da sha da saduwa na halal to akwai kuma wani abu fa wanda shi ne zai nuna cewa lallai tarbiyyar da aka so a yi muku na azumin nan kun samu wannan tarbiyya ɗan shi ne abin da ya shafi dukiya na haramun to kada ku ci shi har abada ya zanto wannan azumin ya yi muku tarbiyyar da za ku samu takawa ɗin in ko ka samu takawa to kai da haramun sai dai kawai irin wannan da ake cewa illan lamam za ka ji kana kyamatta kana gudun duk wani abu wanda yake haramu suka ce wannan ita ce munasaba ɗin al'imam al-tahir ibn ashur shi yake cewa munasabar wannan aya ɗin da ayar da ta gabata shine Allah madaukakin sarki ya yi magana a ƙarshen wancan aya akan ci anan ba al'akal ba wala kulu a can yayi magana ne akan wani nau'uka na ci da ya hana mu hmm? kada ku ci amma sai daga lokaci kaza ko fal'ana bashiruhun nabtagu ma allah lakum wa kulu washrabu hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la wa antum akifuna fil masajid eh, karshe sai ce tilka hududullahi fala taqrabuha yace wannan zancen Allah ce waɗannan iyakokin Allah ne kada ku yi kusa da saba masa cikin waɗannan iyakoki yace wannan gargadi ne kada wani ya yi jur'a yayi jan ido ya je ya saba ma hukuncin azumi ta hanyar cin abin da ba a yi masa izini ya ci ba kaga shi ma nau'i ne na ci wanda yake haramun kenan ko sai ya dora bayani dangane da wani nau'i kuma na ci ɗin wanda shine aklul mali bil batil shin dukiya ba ta hanyar halas ba shi to wannan shine munasaba din an hana ka cin wani abu a can anan kuma sai aka zo shi ma magana ne akan wani abu wanda cinsa haramun ne shi yasa aka wannan ita ce munasaba tsakanin waɗannan ayoyi din guda biyu Allah madaukin sarki yana cewa wala ta'kulu kada ku ci ci a harshen larabci al'akal eh, <clears throat> ko kuma kafin nan malamai suna cewa wannan aya ɗin ɗaya ne daga cikin ayoyi da suka kunshi manya-manyan ƙa'idodi na mu'amalat wato eh, mu'amala na dukiya a musulunci al-imam ibn al al-maliki cikin littafinsa tafsir ahkamul ƙur'an eh, qur'an yana cewa wannan aya ɗin tana daga cikin digadigai wato tana tabbatar da digadigai na mu'amala kuma ita ce ma ginshiki na cinikayya ko ginshikin cinikayya a musulunci na ginuwa ne akan ƙa'idodi guda hudu ko nasosi guda hudu na farko shine wannan aya din wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil na biyu shine fadin Allah madaukakin sarki wa halallahu al bai'a wa harrama riba Allah ya halasta cinikayya ya haramta cin riba kuɗin ruwa sai ka'ida na uku ko tubali na uku yace sune hadisai na algharar hadisai da suke hani dangane da cuwa-cuwa da suke hani da mutum ya karbi ko ya bayar da ko ya sai ko ya sayar da abin da bai da tabbas a kai kenan cuwa-cuwa za ta shiga wanda ibn al-arabi ibn ashur ya hakaito cewa ibn al-arabi yana faɗin cewa waɗannan hadisai da suke ginshikai a nan hadisai ne kamar guda arba'in zuwa hamsin sannan asali na hudu wanda ake gina hukunce-hukunce na mu'amala kuɗi ko dukiya a kansu a musulunci shine i'tibarul masalihi wal maqasidi wal masalih shine lura da manufofi da maslaha abinda zai jawo maslaha sai a halasta shi abinda zai jawo barna sai a haramta shi ka'ida ce ta shari'a yace waɗannan abubuwa guda hudu su ko su ne tubali da asasi da ake gina hukunce-hukunce na canje ko mu'amala na dukiya da su a musulunci ma'ana yana sai nuna maka cewa wannan ayar tana da mahimmanci ka rike ta kuma ka fahimci ma'anarta don kai haka zai taimaka maka wajen kare ka daga fada zuwa ga haramun masu yawa haka nan al'imam ibn ashur shi ma yana cewa wannan aya ɗan aslu tashri'in azimin lil amwali fil islam wato jigo ne na babban shari'a na dukiya tsare-tsare na dukiya a musulunci ana gina a cikin bisa waɗansu tubalai wannan aya ɗaya ne daga cikin waɗannan a ginshiƙai ɗan to mai ayat take cewa shi ne take cewa wala ta'kulu kuma dai kada ku ci shi ne na fara bayani al'akal in an ce ci a harshen larabci shi ne a mutum ya shigar da abinci zuwa cikinsa ko ta hanyar baki idkhalu ta'ami ila al-ma'idati min al abinci ka ɗauka ka saka a bakin ka shiga ciki wannan shine abin da ake nufi da ci hmm? kuma da yawa Allah madaukakin sarki ya yi amfani da ci da wannan ma'anan ne a alkur'ani mai girma hmm? kulu wa shirabu hani'an duk abin da ake faɗa a gidan aljanna cewa ku ci ku sha wannan ɗin ake nufi a nan na gidan duniya kulu min rizqihi kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu shi ma a wurare da dama abinda yake nufi kenan musamman ana magana akan arziki ne na abinci wanda yake imma da tsoro imma na dabba in an ce ci to ana nufin ne a sarrafa shi yadda za a saka baki ya shiga ciki kun gane ko kuma da wannan dan ci ɗan ɗaya ne daga cikin abubuwa da suke wanzar da rayuwa na ɗan adam dan dan adam yana da sa bukata na lalura dole mutum ya ci kafarayarsa ta wanzu Allah yake cewa wala ta'kulu amma anan duk inda Allah madaukakin sarki ya jingina ci zuwa ga al'amwal dukiya ba kawai ana nufin ɗaukawa a saka a baka ba ne shi yasa a fahir bin ashiru ke cewa a nan wurin da ake nufi da cin dukiya shine al-akhdhu bi qasdin al-intifa' biduni irja' shine ka dauki dukiya domin kai amfani da shi ba tare da nufin mayar da shi ba ka dauka kai amfani da shi ya zama naka ba wai in ka gama zaka mayar da shi ba ba wai in ka dauka ɗan. za ka mayar da wani abu a madadinsa ba shi ne al'aklu da ake nufi a nan wurin ya ce to me yasa aka yi amfani da wannan ya ce wannan shi ne abin da ya kama da al'aklu na ce yanzu in ka ɗauki abu ka saka a baka hmm? ba don ya amfani ka ba ne kuma da nufin ya dawo waje a baka nufin ya kuma wa ko to ne za ka ɗauki abun ne ka yi amfani da shi ba tare da ka mayar da wani abu a madadin haka din ba shine aklul mali a nan wurin don haka kenan shi da zaka ɗauka da baka ya shiga ciki ka saka a bakinka ya shiga ciki ɗaukawa da zaka yi ka aje a gidanka ta yadda wani ba zai amfana da shi ba sai kai shi ma aklu almali ne ina watan mun gane ya ce wannan shine abin da ake nufi da aklu almal a nan wurin shi ne ma'anan al'aklu a nan wurin shi yasa idan mutum ya baka bashi in ka karba kai amfani da shi ba a ce aklu ba a ce akalal karba saboda mai ai bashi ne za ka mayar da shi so ba a cewa akal a harshen larabci ma wannan ɗan hakanan wadi'a idan mutum ya baka ajiya hmm? ya ajiye abu a wurinka tana iya za ka amfana da shi ko amma dai daga baya za ka mai za ka mayar masa da shi so ba a ce ma wannan al'akal ya ce wali zalika la yutlaqu ala ihraqi mali al-ghairi isma al-akal idan mutum ya zo ya kone ma dukiya a yayi ne da wani manufa aiko shi ya ji daɗin shi ne amfanin nasa ko amma ba a cewa ya ci ma dukiya saboda ya kone eh, wannan dukiya ɗin ba a faɗan wannan ɗin da haka ya ce dukkan wani nau'i abinda sa aka ce masa nan eh, aka ce aklul mal wannan isti'ara ne na ɗaukan dukiya da nufin amfana da shi ba tare da mayar da wani abu a madadin haka din ba yace wannan shine abin da ya kama da ci ta kowane bangare kun gane shine abin da ya kama da ci ta kowane bangare ka dauka ka amfana da shi ba za ka mayar da wani abu a madadin wannan ba in ka dauki dukiyan wani kai amfani da shi ba tare da ka biya shi wani abu akai ba wannan shine aklul mal bil batil shi yasa Allah ya amfani da al'akal a nan wurin aklul mal so da dama a yaren alkur'ani yana amfani da wannan ne aklul mal a inda bai dace ba shin da bai dace ba ƙur'ani yake kiransa yake jingina shi zuwa ga dukiya aklu almal wanda ya dace irin su rizq ne kamar da ake cewa kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu amma in an jingina ci da dukiya a mafiya yawan wurare alqur'ani mai girma kamar yadda istiqra'i ya nuna haka kuma naga Muhammad Rashid Rida a cikin tafsirul manar shi ma ya faɗi wannan to za ku ga duk asiyaki ne da Allah yana hana irin wannan shi din misali dai na farko shine wannan wala ta'kulu amwalakum kun ga hani yake yi ko kuma yana hani ne izo ga abin da yake mummuna hakanan wala ta'kulu riba ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ya kwanda kuka yi imani kada ku ci riba ai dukiya ce ko ta ga amfani da akal a can suratul nisa ya sake amfani da irin shigan wannan aya din ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa ta'kuluna turata aklan lamma kaga turas din dukiya ake nufi ko kaga shine wanda yake abin zargi haka nan innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara kaga amwalal yatama shin dukiyar maraya kaga yana magana ci ne wanda yake na haramu hakanan nan alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan ya ayyuhalladhina amanu inna kaseeran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna uh, an sabilillahi ko ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran min al-ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas kaga shi ma ci ne wanda yake na haramun wanda yake ba ba mai kyau ba hakanan wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil dangane da yahudawa laula yanahum ar-rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al wa aklihim as-suhta labisa kanu ya'malu sama'una lil kadhibi akaluna lis shi ma duk sifa ce ta hudawa. masu yawan jin ƙarya ne masu yawan cin haramun. saboda haka duk abin da ya shafi dukiya in Allah ya yi amfani da akal ma wannan dukiya din so in ya kira shi al-mal din kamar yadda yake a mafiya wurare ana al-qur'ani ko ya kira shi da sunansa ke bantacce na wato kamar arriba din ko ya kira shi as-suhtu to za ga yawancin wuraren su kan irin wannan ci din ake yi shine wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil akwai wurare yan kaɗan wanda Allah ya yi amfani da wannan ɗan amma yana nufin shi wanda yake na halalun da haka sai ya kayyade shi da abin da yake bayanin cewa ana nufin ci ne na halalun dangane da dukiyar maraya Allah madaukakin sarki yana cewa wa wabtalul liyatama hatta idza balagu nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falya kul bil ma'ruf anan ne yayi amfani da shi cin dukiya amma sai kai da shi ce bil ma'ruf shi na halalin kenan eh, inda ba kai da wannan ba to hani ake yi mummunan shi ne kaga na farkon yace wala ta'kuluha israfan wa bidara kada ku ci dukiyar marayu da almubazziranci kuna gaggawa ku cinye dukiyar kafin su yi girma kada ku yi haka ya ce man kana ganiyan fal wanda yake maudaci ne ma ya kame hannu ka kula masa da dukiyarsa ba tare da ka shirya komai ba saboda kana da wadata baka bukata amma wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake mabukaci ne kana da maraya yana da dukiya kana aiki cikin dukiyar kuma kai talaka ne sai ka shirya gwargwadon aikin da kai shine falyakul bil ma'ruf ka ci amma ta hanyar da ta dace to wannan kenan lafta ce ta alqur'ani ku gane wannan in ka ga akal kaga mal to a mafiya yawan wuraren shine na dukiya wanda yake haramun shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan ta'abiri din da yake magana akan as-sab'ul sai ce wa aklu malil yatim shin dukiyar maraya istanibu sabal mubiqat sai ce wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya saboda wannan ta'abirin dama yana nuna shi ne wanda yake bai dace ba in ana son a nuna shi wanda yake ya dace to ana kayyade shi ne da abin da zai bayar da wannan ma'ana kamar yadda Allah ya ce anan falyakul bil ma'ruf a cikin suratu al eh, annisa Allah madaukin sarki yana cewa kada ku ci dukiyoyinku dukiyoyi al'amwal jam'i ne na mal to yana da kyau musamman ake nufi da almal da wadansu sun ɗauka dukiya shine kuɗi kawai tsaba to ba haka ba menene almal ibn ashur ya yi ta'arifi na almal kuma ina ganin ta'arifi ne wanda yake gamamme yana da kyau mu mu karanta shi yana cewa ma bi qadarihi yakunu qadaru iqamati ma'ashi ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس في تناول الضرورات والحاجات والتحسينيات بحسب مبلغ حضارتهم حرم بكدح yace abinda gwargwadon samunsa a wurinka gwargwadon yadda za a rayuwa za ta zauna da gindinta na ɗaiɗaikun mutane wajen saman makansu abubuwa na larura na rayuwa da abubuwa na buƙatar rayuwa har ma da abubuwa na jin daɗin rayuwa gwargwadon wayewan kansu wannan abin wanda suke samun shi ta hanyar nima da wahala me ke nufi cewa abu ne wanda yake da kima wadda gwargwadon samunka da wannan abin gwargwadon yadda a rayuwarka za ta inganta a matsayinka na mutum ingancin rayuwar ta wani bangare ta samun makanka bukatunka na rayuwa bukatu na rayuwa malamai suna kasa gida uku ne na farko shine daruriyat din dinnan abubuwan da in babu su babu rayuwa ba zai yi a rayuwa ɗazu da muka fara magana abu in babu abinci ai ba zai yi a rayu ba mutuwa za a yi sannan abu na biyu su ne bukatu abubuwan da in babu su za a rayu amma da a sha wahala sannan bukata martaba na uku su ne abubuwa ne na ado na rayuwa wanda inda su rayuwa za ta ƙara inganta zai zanto ana cikin walwala idan babu su to babu wani kunci da za a shiga ciki hmm? irin nau'uka na riguna na alfarma irin nau'uka na ababen hawa na alfarma da ire-irensu ana bukatar su a rayuwa don jin daɗi ko amma don babu wannan akwai wadda zai iya biya wannan bukatar amma bai kai wannan kyau ba ba wani matsala ba ne a rayuwa to gwargwadon samunka da wannan gwargwadon yadda za ka iya biya wa kanka bukatu a waɗannan martabobi guda uku ya ce kuma haka yan gwargwadon wayewa ko habara na mutane in an ce habara shine ci gaba na mutane a harkokinsu na yau da kullum na duniya da ya shafi a rayuwa na abubuwan da ake sarrafawa gine-gine ne abubuwan hawa abubuwan abinci da tsari na zamantakewa na hukuma na sauran dai abubuwa na rayuwa wannan shi ake nufi da habara wanda za ka iya gani madiyat to gwargwadon wannan ka tara abin da zai taimaka maka wannan abin da zai iya taimaka maka don rayuwarka ta tsaya wato tsayuwa mai kyau kuma wannan abin ana neman sa ne ba zuwa yake kana zaune haka ya zo maka ba yace wannan shine abin da ake nufi da dukiya amma sai don mu gane sai ya kara bayani yace yanzu iska da muke sha haka nan hmm? yace ba za mu kira dukiya ba za mu kira iska mal ba saboda mai ai muna bukatan sa domin rayuwar ta inganta ko ba yana cikin daruriyat ba amma mu muke ba kanmu shi iska ai baiwa ce da Allah ya mata saboda haka ba wanda zai ce wannan iskar dukiyarsa ce saboda ka ba a kiranta mal haka nan ruwan sama kaga muna bukatar ruwan sama ko saboda muna bukatar ruwa marayu ko amma ruwan da ke zuwa daga sama ai ba wani yake zuwa ya neme shi ba saboda haka da aka kiransa mal hakanan ya ce ruwan da ke kwazazzabo da ruwan arafi da sauransu su wannan ba a kiran su mal da wannan istilahin da yake magana saboda mai ba wani ne ya je kawo su ba ko ya neme su ko ya aiki ya same su ba hakanan ƙasa hakanan wanda ke layi inda kawai an zo an gan shi ne hakanan baka ce masa dukiya dan ba zai yi ka ce naka ne ba alhali baka yi komai ba dangane da shi sai ce amma ok sai kara abu guda ya ce kuhuful jibal su ba a kiransu mal koguna da suke cikin duwatsu wanda haka kawai Allah ya su ba wani ne ya je ya faffasa ya sassaka ya kogo ba ya ce su ma ba a kiransu mal ya ce inuwa na abin nan bishiyoyi su ma ba a kiran su mal duk abubuwa ne da ake amfana da su aiko amma saboda ba kai kaje ka neme su ba ba a kiran su dukiya sai ce amma ruwan da aka tone rijiya aka same shi sunan samal saboda mai an yi aiki sannan aka same shi Ehm, ƙasa da wani je ya gyara ya tattara hmm? ya ɗaga shi ya kintsa shi waje guda ya zama dukiya saboda ya aiki hakanan ciyawa in mutum ya je yi ciyawa ya gyara shi ya zama dukiya hakanan abin nan itace in ka je ka sassaka itace ka yi shi yadda za a zo a yi girki da shi ya zama dukiya ina fatan kun gane idan ka je ka samu dutse ka gitta wani waje kai kamar daki kai ne kai ya zama dukiyanka kun gane ko misali a bari ba wani misali guda ɗaya ku ƙara gane wannan ruwan zamzam lokacin da ya zo da mala'ika jibril ya zo ya haƙa shi a lokacin ba dukiyan kowa ba ne sai lokacin da hajar ta fara eh, ta keɓe shi ta masa mai ake cewa ta gewe shi a lokacin ne ya zanto nata shi ya sama ta ce wa kabilar jurum eh za ku zauna amma ruwa ba naku ba ne ruwa nawa ne so ruwa ba mulkin wani ba ne ba dukiyan wani ba ne sai in yayi wani abu wanda zai katange shi amma haka ruwa yana tafiya a ransa kowa yana iya zo ya amfani da shi ba saboda haka ba dukiya ne na wane ba wannan kenan sai ya ce to dukiya in an ce dukiya kala uku ne in ji attahar ibn asho wannan ya kasa dukiya kala uku ne gwargwadon yadda ake amfana da shi gwargwadon yadda yake inganta rayuwa na dan adam gida uku ne gida na farko sai ce shine wanda zai inganta ma rayuwa ne da zatinsa baya bukatan wani abu daga waje sai ce wannan kuma shine abinci abinci kamar tsirrai kaga yanzu zaka je in kana da gonanka ko kana da gona ka yi shuki idan ya nuna zaka zo ka dauka kana dauka zaka iya sa a bakin ka ci akwai su da yawa irin waɗannan abinci ko kaga ba sa bukatan wani abu ya ce kamar tsirrai da ake cin su haka da kuma ƴaƴan itatuwan da ake cin su haka da kuma dabbobi in kana da dabbanka in za kana son ka ci shi bayan ka kawai za ka yi ba ba ka bukatan wani abu kuma ai ko in kana son ka yi amfani da gashinsa ko da fatan ko da nono hmm? ko kana son ka hau kaga kawai mubasharatan ne yace wannan shine mafi koli wajen inganta rayuwa dangane da abin da yake wanda in kana bukatar su kawai zaka dauka kai amfani da shi ya biya ma bukatunka a waɗannan martabi guda uku da muka ambata na daruriyat ko hajiyat ko tahsiniyat ya jawo ayoyi da suke eh, bayani akan wannan din Allah yana jingina shi zuwa gare mu a matsayin dukiyoyin mu wallahu eh, ja'ala lakum min buyutikum sakanan وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين هكذا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون يتشي دوانا آه، لا ربا سنة كرا الإبل راكما سنة كرا سمال كما a wajensu shine dukiyar da fi kowanne ma daraja sai sa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa da Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka ya fi maka a baka mene humurun na'am wasu nau'uka ne na ma jajaye da sun fi kowanne daraja eh, al'ibulu malul arab haka cewa duk abin nan raƙumma su ne dukiyoyi na wato ainihin larabawa saboda haka abubuwa jinsi na abinci su ne dukiya da suka fi kowanne kima don ana amfana da su da zatin su ba tare da an buƙaci wani abu daga waje ba shi ne alaihi salatu wassalam yake cewa dan adam zaka je yana cewa ya kulu ibnu adama mali mali kamar yadda a cikin sai muslim dan adam zaka je yana tinkawa yana cewa dukiya na dukiya na sai annabi ya baka tarifin mai dukiya yace wa hallaka min malika illa ma akalta fa amrait me kake shi na dukiyanka in banda aban nan da kaci ya shiga cikinka mahallu shahid shine ma'kul ne ko abinci jinsin abinci wannan sune mafi kima na wato ainihin dukiya au a'taita fa ko wanda ka bayar ma wani a sakamakon bayarwan wani ya wadata daga wata bukatarsa hmm? zuwa ƙarshen hadisi ɗin ya ce to wannan shine nau'i na farko na dukiya nau'i na biyu ya ce ma ta hasulu tilkal iqamatu bihi wa bima yukammiluhu mimma yatawaqqafu naf'uhu alayhi ya ce shine wanda za a samu tsayuwar rayuwa da wannan abin amma tare da abin da yake cika shi wanda wannan abin dole yana dogaro ne a kansa idan ba a yi wannan ba ba za a iya yi cikakken amfani ba da wannan ɗin sai ce misali kamar filinka da kake son ka yi noma a ciki kaga filin noma dole shi an yi noman za a amfana da filin saboda haka eh, bai kai na farko daraja ba saboda shi sai an samu wani abu in ba a samu yadda za a yi noman ba kaga dukiyar za ta zama ba amfani da dama an shirya ta ne domin a yi noma a cikinta koko dukiyar da koko eh, filin da ka mallaka domin kai mai domin kai gini a kai sai an samu mai abubuwan ginin ko da magina ɗin idan babu su kaga ginin ba zai yiwu ba sai ce haka nan dangane da alwakud wuta na girki Hmm? sai an samu abubuwan da za su haɗa maka wutan ai yawwa sannan ka ce wannan wutan nawa ne haka nan ruwa na shayar da da abin nan yake eh, cewa bishiyoyi ko gona ɗin ma eh da shuka dole shi wannan sai ka je ka nemo shi musamman in kana noman rani ne ba ba sai ka je ka nemo ruwa ba ya eh, wato irin wannan ruwan da sai ka je ka nemo shi ɗan daraja ce ta biyu na wato ainihin dukiya sannan da duk abubuwa na sana'a abubuwan da zaka mallaka don yin wata sana'a kowane irin sana'a ne kayan da dole sai ka same su kafin ka yi wannan sana'a kaga su ma dukiya ne amma martabar su ah, bai kai martaba na wancan na farko din ba sai abu na uku yace shine ma tahsulu al-iqamatu bi'iwadhihi mimma istata mimma istalaha al-basharu ala ja'lihi iwadan lima yuradu tahsiluhu min al Shi shine wanda zai kawo inganta rayuwa din amma ta hanyar bayar da wani abu a madadinsa abinda mutane suka yarjejeniya a tsakaninsu cewa abu kaza ya zanto madadi na abu kaza wannan shine kudi kenan hmm? shine kudi wanda kana da riga kana bukatar kudi ko kaga riga mulkin ka ne amma sai da kudi ko wani yana da kudi ko yana bukatar riga sai in ya baka riga sannan zai mana za a canza wannan shine annuqud ko annakat ko al'umla da can ana amfani da zinari da azurfa ko yanzu ana amfani da nas ne ko wannan kuɗi naira da da dala yace to wannan bai kai nau'i na biyun ba wajen kima saboda mai za ka iya rayuwa babu wannan in kana da sauran idan kana da kayan abinci wanda za ka iya sarrafa ka ci wanda ka bukatar ka sayi wani abu ka hada da abincin kaga za ka rayu mashi Allah ko hakanan in kana da gona da kana da yanwa za su iya zuwa ka nemi agajin su zo su taimaka musu su taimaka maka za ku iya yin wannan ka gama ka ba su wani abu na wato ainihin gona din amma shi wannan shi fa dole sai kana da shi shine na uku shine wannan dukiya yake cewa wajen eh, tabbatar da rayuwa na ɗaiɗaikun mutane wannan shine a martaba ta uku shine a martaba ta uku aslan kenan amma wani lokacin abin yana canzawa ko saboda yanzu in mutum yana da wannan zai iya mallakar sawan da sauri kuma ya sarrafa abin nan eh, wanda ke asali yake da waɗancan ɗin to wannan shine abin da yake nufi abin da gwargwadon da shi mallakanka da shi gwargwadon yadda za ka samu abin da kake bukata na yau da kullum don inganta rayuwanka shi ake nufi da dukiya ya ce amma ba wanda ka same shi ta hanyar nema an sha wahala an yi gumi kafin a same shi shi ake kira dukiya abinda baka zubar da gumi ba baka yi wani aiki ba dan nemansa ba dukiya sunansa ba na ce baka yi ba ba dole sai kai ba dole an yi kafin aka same shi ko da kai an zo an baka kyauta ne an baka kyauta ya zama naka ko amma dole wani yayi wani abu kafin ya samu wannan sai ya ce abin da yake nufi kenan da cewa hasilan bi kadah to akwai hanyoyi kuma yadda za a yi a yi gumi ɗin a samo dukiya shi ma ce a dunkule ya ce a hanyoyi guda uku ne na nima ko samun dukiya hanya ta farko ya ce shi ne zuwa mutum ya je ya ɗauki dukiyan daga ƙasa daga ƙasa shi ne attanawulu min al'ard wanda Allah ya ce mana huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi ya halitta muku duk abin da ke ƙasa domin amfaninku saboda haka wannan yana magana akan ma'adinai kenan ma'adin kamar da mu zo makaranta al-ghazali yake faɗa cewa dukiyoyi kala hudu ne kala na farko ce shine al-ma'adin ma'adinai abubuwan da Allah ya saka a bayan ƙasa ce waɗannan su hukuncin su halalun ne eh, babu haramun a cikinsu zuwa za ka yi kawai eh, mana ainin su a zatin su halalun ne sai da in kaga ya zama haramun to wani ya riga ya je ya keɓe ne ya yi aiki a wajen ko in ka zo kai kuma ka ce za ka yi amfani da shi to zai zama haramun saboda shi ya riga ya amma a matsayin su na kawai jinsi na ma'adinai halalun ne mu amfana da su to abinda zai halatta maka ɗan amfani da su ɗan shine ka je ka yi wani abu ko shine in abu ne da ke cikin ƙasa ka yi ƙoƙari ka cire shi wani ma'adini ne ka tone ƙasa ka cire shi wani waje ne ka ƙasa ne ka je ka kewaye ya zanto naka kai wani abu a wurin shine at-tanawul min al sai bayar da misali yace kamar ka je kai itace da muka ambata kamar ka je kai abin nan ka je kai shema ka kawo ciyawa abincin dabbobi ko ka je kai farauta su ma wannan suna cikin al'ashiya ɗin abubuwan da suke abin nan ko kuma ka je ruwa ka shiga kai su shi ma ka yi farauta ko kuma samar shajaril badiya ka je bayan gari daga itatuna ga sunan daban kala-kala sun yi ‘ya'ya ba na kowa ba ne in ka je ka cire ya zama naka ko abin nan al'asal zuma a jeji ba a gonan kowa ba ka je ka samu ka yadda za a yi ka kwaso kaka ai ba za ka ɗauki zuma haka kai ba sai kayi wani abu ko idan ka yi wannan wannan hanya kenan ya ce wannan yana iya zanto bila muzahama tana iya ka je kai ba kowa kai kai kaɗai wa kan ya kuma bin muzahama yana iya ku zo ku biyu ko ku uku to duk wanda ka kama shi ne naka ina fatan mun gane yawa wanda ya riga zuwa to wajen shi ne nashi yanzu a ce dutse ne ko a ce garin da misali ba kowa wanda ya fara zuwa ya zauna ya keɓe wuri to shi ne mai gari eh wajen shi ne nashi to wannan hanya na farko kenan ka ɗauko abu daga ƙasa wanda wani bai riga ka ba hanya ta biyu ya ce shi ne alistintaj shi ne wani abu da kake da shi ya hayayyafa maka Hmm? ka san ashe ka kula da shi zai haifa maka ya ci gaba sai ce misali shine bil wilada kamar kana da dabba ta haihu ai sai ka kula da ita za ta haihu sai ka kula da abin kuma zai yi girma haka nan mutum ya je ya yi shuki haka nan in kana da dabba ka je ka mai eh, ka tatse nononta shi ma wannan kaga duk wannan da sai ka yi gumi dai ko haka nan ga mai sana'a kamar mai sana'a karafe hmm? kamar mai kira kamar mai yin tufafi kamar mai yin makami duka waɗannan kaga zai ɗauki wani abu ne ya haɗa ya haɗa sai ya shi wani abu wannan shine ma'anar istintaj din to hanya na biyu kenan kamar mai yin takalmi kamar mai ba yana ɗauka abu kaza ne ya haɗa wannan da wannan ya haɗa sai sai sai ga takalmi ko mai ɗinkin hula ya eh yi wannan ya haɗa sai ko na gargajiya ko na kamfani duk wannan shine tariqa na istintaj sai tariqa na uku shine shi at-tanawulu min yadil ghayr fi ma la hajata lahu bihi shine abinda zaka karba daga hannun wani abinda shi yanzu bai bukatan sa sai ya baka wannan imma ya zanto mutum ya baka abinda ya fi bukatarsa yana da bukata yana da abinda zai biya masa bukatan kuma akwai ragowa to sai ya baka ko kuma ta hanyar wannan cinikayya eh, ko ya baka ta hanyar kyauta ko ko ya baka ta hanyar cinikayya kai ka bashi abu kaza ya baka abu kaza shi ma dai wannan ai an yi wani abu dai ko yawa shi kuma wannan kamar da zamu zo mu yi bayani nan gaba akwai hanyoyi na wannan imma da sarrai imma ma eh, da karfi Eh, akwai wanda za a karba da sarransa ne akwai wanda za a karba da karfi kamar mutumin da ya hana a bayar da zakka ya hana ya ke bayar da zakka kun ga za a kwace da karfi kamar in an tafi yaƙi na addini wanda musulunci ya yarda da shi aka yi ganima kaga ganimar da ake ɗibawa ma waɗanda aka yi galaba a kansu ai ba da sarransu ba ne ko amma dai ya zanto halalun ta wannan ta wannan hanya ɗin ma'ana tanawul ne min yadil ghair an karba ne daga hannun wani waɗannan su ne hanyoyi guda uku na wato kada ko neman dukiya abinda aka samu ta waɗannan hanyoyi guda uku ɗin wanda ke da siffa da muka ambata na tabbatar da rayuwa na ɗaiɗaiku wajen biyan buƙatuwa ko buƙatu na rayuwa na yau da kullum shi ake kiransa dukiya to waɗannan abubuwan ne ake cewa kada ku ci na junanku sai ta hanyar da ta dace duk abu wanda yake sunansa dukiya naka ko na waninka to kada ka ci shi ta hanyar da bata dace ba wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil al-imam razi ya hakaito daga al-imam al-ghazali cikin ihya ulumuddin yana cewa ka sani dai annal amwal dukiyoyi suna kasancewa ne daga abubuwa guda uku a fanta zana ce hudu ko uku ya ambata na farko shine ce ma'adinai su ne ma'aral al'ard da wancan ya faɗa kenan ko abinda za duka daga suna ƙarƙashin ƙasa imma ƙasan imma albar ko albahar abu na biyu sai ce su ne annabat An nabat tsirrai tsirrai wannan shi ya al'arq din ya raba su gida biyu ne yace ma'adin da annabat shi a maganar ibnu ashur dazu abin da yake to daga kasan duka ya shafi dukan su ya shafi ma'adinai ya shafi tsirrai sannan sai abu na uku anan shine yace alhayawanat sune alhayawanat dabbobi to kaga in mun kai nazari sai mu ga ai bai cika ba ko ba waɗannan kadai su ne su ne dukiyawa yanzu ba mun yi maganan abinda ewa eh, ba na kuɗi kuɗi ai shi ma dukiya ne ko amma kaga bai shiga cikin wannan abin da imam al-ghazali ya ambata ba to kowa yana ambatan gwargwadon abin da ya zo masa ne a lokacin da yake rubutu sai an yi dirasa istiqra'iya za a iya hada abubuwa din gaba ɗaya za mu dawo kan wannan maganar nasa daga farkonsa insha Allah domin bayani akan abin da yake sa dukiya ko cin dukiya ya zanto batil ya zanto haramun a ƙarƙashin wannan ne yayi wannan bayani ɗin kuma shi ma bayani ne wanda yake da kima da yana da kyau mutum ya sani duk waɗannan bayanai ne a dunkulai filla fillan su ba a wajen tafsiri ake yi ba hmm? ana ana yin su ne a cikin ilimin fiqh babin mu'amalat abin bakin ciki shine babin da ɗaliban ilima da yawa ba su cika damuwa da shi ba abin bakin ciki shine syllabus mu na karatun islamic studies na addini tun daga primary har zuwa jami'a zaka ga bai bayar da muhimmanci dangane da wannan mun fi bayar da muhimmanci a babul ibadat hmm? daga tsarki zuwa zuwa hajji amma bayan nan to dama dama aure tun da ana yin sa kullum ana abin nan amma abin da ya shafi boyo harka wato mu'amalat almaliya to musamman mu dai a syllabus mu na mu musamman a wannan ƙasa abubuwa ne 'yan kaɗan inda ma ga an sa su da yawa to za ka samu karanta su ma yana da wahala mana kafin aje a karanta su zangon da aka ɗiba na karatu ɗin ya ƙare wannan shi yasa muke da matsaloli sosai a harkan cinikayya na yau da kullum da dama 'yan kasuwanmu da sauransu ba su san hukunce-hukuncen addini dangane da kasuwanci da suke ko hulɗa da suke yi na wato ainihin dukiya ba Allah maɗaukin sarki yana cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil anan ya ce kada ku ci dukiyoyinku sai bayar da ihtimali guda biyu da ya ce amwalakum dukiyoyinku al'imam ibn jarir at-tabari yake cewa abinda yake nufi a nan la ya'kul ba'dukum mala ba'd kada sashenku su ci dukiyan sashe wannan shine ihtimali na farko kuma shine zahirin magana shine wanda wasu alamai suka ma rinjayar saboda mai kamar da atahir wa mashirki fada saboda Allah ya ƙara ya ce bainakum kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku tunda an ce a tsakaninku kuwa kenan wannan zai ci na wannan ne wannan ma zai ci na wannan to kada sashen ku su ci dukiyan sashe bil batil ta hanyar da bata dace ba ta hanya wacce take ta haramun sai ce faja'ala ta'ala zikruhu bidhalika akila mala akhihi bil batil kal akili mala nafsihi bil batil sai Allah ya sanya shin dukiyan ɗan uwanka ta hanyar da bata dace ba kamar ka ci dukiyanka ne naka ta hanyar da bata dace ba kun ga mai hankali ai ba zai tafiyar da dukiyarsa a banza ba al shine az khasir abin da yake tafiya hasarance a banza wanda bai da tabbas shine albatul kamar zamu zo mu ƙara bayani akan wannan to Allah yake aimakon Allah ya ce ya kul ba'dukum amwala ba'd sai ce la takulu amwalakum kada sashen ku su ci dukiyan sashe amma sai ya ce kada ku ci dukiyar ku me hikimar wannan na farko dai uslubin ne na larabci wanda laraba suna yin haka din domin Qur'ani ma yayi amfani da wannan a wurare da dama shine ibnu ibnu ya yake cewa wannan sai daidai da fadin Allah wala talmizu anfusakum kada ku aibanta junanku ko ai baya nufin kada ko ya aibanta kansa ai mutum bai aibanta kansa ko sai da mutum ya yabi kansa to ma'anar la talmizu kuma kada sashen ku su aibata sashe, haka nan da Allah ke cewa wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku hmm? yana nufin kada sashenku su kashe sashe ne bayan nufin kada kai ka kashe kanka ba duk da cewa saboda lalacewa dan adam ana samun mutum ya kashe kansa haka kawai hmm? shi ne suicide kenan ko yawa amma generally dai mutum bai kashe kansa haka kawai saboda haka abinda ake nufi kenan wannan shine ihtimali na farko kuma shine ihtimali wanda yake zahiri wala ya'kul ba'dukum amwala ba'din fima bainakum bil batil malamai suna cewa abin da yasa Allah yake yin wannan ishara ne izuwa ga illa ko hikimar da yasa aka ce kada ka ci dukiyan wani dan saboda me idan kai ka iya cin dukiyan wani ta hanyar da bata dace ba kamar kana sunnanta wata mummunar ɗabi'a ce wanda wani ma in ya gani ka yi haka dan kuma ka kwana lafiya shi ma zai yi haka so in dai za ka ci na wani gobe ma wani zai ci naka haka saboda haka in ka ci na wani kamar ka ci naka ne saboda mai ka buɗe hanyar da kai ma za a zo a ci naka sannan abu na biyu Allah maɗaukakin sarki yana son ne mazanto al'umma ɗai mazanto kamar tsintsiya maɗaurin ɗai ko shi yasa ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida dan haka ya dace a ce yadda ka kare dukiyanka haka ya dace ka kare dukiyan ɗan uwanka shi yasa annabi alaihi salatu wasallam yake cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مثال ممني وجن سويا جوننسو دا جنك جوننسو دا توسين جوننسو كمر جنجن جكيني قدا إذا ونبنغري يسامو مثلا يكوكا to duk sauran jiki zai amsa sai ta yashi to haka ya dace haka ya dace in an ɗaukewa ɗayan mu dukiya ta hanyar da bai dace ba ya dace dukkanin mu ji bakin ciki kuma ya dace dukkanin in mun ga za a yi haka mu haɗu mu hana wanda ya yi nan mu haɗu mu kwace dukiyar mu mayo wadda yake da shi mai asalin dukiya ɗan saboda a tabbatar da waɗannan ma'anoni na ukowa ɗin da haɗin kai da eh, daidaituwa tsakanin mu ɗin shi yasa Allah yake amfani da wannan uslubi ɗin a dukiya haka yake wajen kawo kashe kai duk abin haka yake in ka kashe wani kamar ka kashe kanka ne saboda ka bayar da kofa da kisa zai yaɗu wata rana kuma zai dawo kanka to haka ma batun dukiya shi yasa Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil tarbiya ake mana na kare mutuncin juna da kare dukiyan juna to Allah madaukakin sarki ya bamu dama na kare dukiyan junanmu da kuma gudun cin dukiyan junanmu ta hanyar da bata dace ba ina ganin lokacin lokacinmu yayi za mu tsaya nan insha Allah sati mai tsaya mai mai zuwa za mu dora a karkashin wannan wannan dogon bayani da muke anan in mun zo ayoyi da suke da kama da irin wannan kun ga ba za mu maita ba kenan eh. wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh